Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan muhawarar ta Studio Kalangu wanda ni Rakiya Arimi ke gabatar muku da shi. Muhawarar Studio Kalangu suna zo muku ne kai tsaye ta hanyar abokanan hulɗa rediyoyi 47. A yau muhawarar Studio Kalangu ta karkata ne kan taken amfani da wayoyi a cikin makarantu daga yara kuma daga malamai. A cikin 'yan shekaru kaɗan amfani da wayoyin hannu a kowane fanni na al'ummar ƙasar Nijar Nijar na ta ƙaruwa ciki har da ƙauyuka masu nisa da fa'ida amma har ma da illa. A wasu yankunan amfani da wayar hannu yana kawo cikas fiye da kawo fa'idar da gaske. Wannan al'amarin ne musamman ma a makarantun boko. Wani irin illa ne yake tattare da amfani da waya shin ya cancanta a yi amfani da wayar hannu a makarantu yaya ya kamata malaman da ɗaliban su yi a lokacin karatu domin samun amsa amsan dukkan wa'annan tambayoyin ne muka gayyaci Malam Aliyu Hassan Samna. wakilin kungiyar malaman makarantun boko barka malam aliyu haka kuma muna tare da madam riba maryama mashariyar ilimi ce a nan ma'aikatar dedem nyamaidu barka malama haka kuma muna tare da haruna koni wakilin iyayen ɗalibai barka baki muna muku godiya da amsa kira da kukai. <laughs> To madalla malama Maryam da ku za mu fara menene ra'ayinku game da amfani da wayoyin hannu da malamai da ɗalibai suke yi a makarantu? To, na gode. da aka an kuma kiro da in yi magana akan wannan wayoyi a alakwal. Mm-hmm. Don ka ra'ayina akan wayoyi yana kashi biyu yana da amfani mm-hmm. a wani fanni na makaranta mhm. amfanin shi yana taimakawa akan neman ilimi mhm. bincike-bincike kuma a wani share amfani da shi yana kawo cikas yana kawo illa mhm. a wajen ɗalibai wani bai na ɗaukar musu hankali yana hana su karatu yana hana su wani lokacin ma nutsuwa a karatunsu kenan akwai illoli akan wannan wajen don ana iya amfani da shi me sai a ɗoki wasu matakai mhm. wanda ya kamata vraiment a daidaita mhm. amfani da shi zan dawo gare ku insha Allah malam koni zan dawo bangaren ku me ra'ayinku a game da amfani da wayoyin hannu a makarantun boko to da sunana na waye yara yan lakwal. Mhm. ra'ayin da zan bada bisa harkar waya wanda ake ce lula yana da unhwani kuma yana da nashi matsaloli amma in aka bulkuta in aka tsaya a bi shi a hankali shi unhwanin shi yahi yawa illar yawa yahi yawa don mhm. saboda mi mhm. don kana karuwa da yawa mhm. kana iya kara ka samu abubuwa da yawa wanda baka samu ka karanta ba cikin lakon ɗinka ko a gwada baka lakon ɗinka kana iya ka same su cikin salula ka yi unhwani da su kuma wani abu na iya samun ka ga hanya ko ga wani wuri ko ga wani abin ga kai kiran wanda kake so ka same shi dama aka duba menene mai da kasashen na afirka baya tun da daɗiya rashin wani abu basu mm-hmm. in aka duba lissaru sai hin shekara nawa suna amfani da wani abu. Mm-hmm. kana idan sai ka kira wanda ya biya maka bukata mm-hmm. mu da wurin sai ka zo latar da za ka ma in kasa cikin gidan post sai ta ɓace ba sai abu da kai wancan bai samu kai kuma kana dibi ya samu ya kyale ka kamar tun da salula ta samu sai kai kira mutum minti biyar ya yawa kai sai gwada biyar ma ya yawa za a ciya kun biya bukatun ku biya bukata ta biya to balle na a cikin harkar lakwal amma matsalar shi ko kuma ita ma tana da nata tana da nata yawa menene don saboda in ba a kula ba unhanin da yare ke yi da shi cikin harkar wannan wajen lalatacci suna da yawa uhm, uhm. suna hana su karatu suna hana su su huta da barin su da kansu uhm. balle a ce a tsaya ɗauki losan ko a yi wani abu a yi wata research wadda za ta wata za ta sa yaro ci gaba ki gani matsala shi ki rawar zan dawo gare ku insha Allah malam Aliyu a ra'ayinku game da wannan amfani da wayoyi muke so ku ba mu To, eh, <clears throat> zan komo yi eh, muku godiya da kuka shirya mu don mu zo mu tamtamna bisa wannan eh, haraka tunda kun san duniya ta hiya duniya mhm. abu ce wanda dole sai an yi da shi mhm. yanzu eh, wayan hannu abu ne wanda yana cikin su cikin abubuwa da ake aiki da shi mhm. a duniya duka ba a kasa mu kadai ba ne dole ne abu ne wanda ya kamata mu yi aiki da shi mhm. to kenan a aiki da shi ba lahani ba ne amma yadda za a aiki da shi shine wurin nan da ake samun matsala eh, tunda kowa komi aka baku kayan aiki kuna iya koyi amfani da shi kuna iya koyi aiki kwarai da shi kuma kuna iya koyi aikin a sha da shi to waya hannu kenan aiki da shi mu a ganin mu yanda waɗanda suka gaye abu kaina duka abu ne wanda ana iya gani kamar kashi biyu mm-hmm. eh, kamar waɗanda suke aiki da shi don su karu da mm-hmm. na gayi a tahiyar duniya ga duka yanzu in kun diba a tahiyar lokal da akwai librori da yawa da ake ka mm-hmm. akwai wancan ma babban libra wanda ake mata dictionnaire mm-hmm. wanda kikin shi ake dibi a gani ko ne menene zaka ga ma'anonin abubuwan yawa to yanzu babu su babu su yanzu in kun diba cikin eh, eh, lokokin guda guda kadai ake ga dictionnaire kenan kuma in kun dauki shi waya hannu eh, tun kun danna zai ga muku menene kuma in lissafi ne yanzu mu da kanmu ko ma mu mu shani lokal yanzu lissahi kai na su harta mini mun zama ragaye mhm. ba mu so mu saya mu yi lissahi yanda ake yin shi da da waya hannu eh, in ka danna ah, kamar segundi biyu uku ka samu abun da kake so mhm. kenan kun ga abu ne wanda Eh, yana da amfani kwarai-kwarai kin tahiya kuma amfanin nashi ba karamin amfani bane tun in kun yi lissafi lokacin da wanga ciwon ga na zamani wanda ake mata covid mm-hmm. lokacin da ya fara gwamnati ma ya yi lissafi ya za a yi tun da ba a so a taru mm-hmm. gwamnati ya yi lissafi ke to ba a gani hanyar da za a bi a samu a yi aiki da su don yara su samu ilimi mm-hmm. ya yi ake yara suna zama ba su amfanin komi kenan kun gani hanyoyi ce wanda ake iya a yi aiki da su don yara su samu ilimi isheshe amma akwai wankin hanya wanda abokaina suka gai wanda ba mu fata yara su bi su yara suna bi su wata rana mm-hmm. amma waɗanda yara da kuka gani suna aiki eh, a sha da hannu waya mm -hmm. in kuwa lissahi za ku ga kamar jira ne eh, ba su samu uh, eh, tarbiyyar wanda ya kamata mm -hmm, mm -hmm. tunda in eh, an samu an kwatanta musu sun san yadda yake muna tamani zai iya amfani yara kwarai kwarai kwarai zan dawo gare ku kuma bari in dan kara kaɗan tunda na zancen yara mai zancen mushani ba to kun da kun san yanzu mushani su ma eh, kamar kun dauki mushani na primary mhm. akwai wata wata sabon takarda da ake hidda wanda muke aiki bisa shi wanda ake ke mata gidikin na mushe mhm. kuna gani in kun diba kuna ga an yi wata da ya na mushe ga mushe kuma ga libori pacaka mhm. tare da shi mhm. me ake nihi abun da ake nihi shine aka ce a mushe yanzu in dai yana son ya aikin shi yadda ya kamata mhm. ya kamata ya neman ilimi ko ina yake mhm. kenan ilimin da zai nema ba kikin takardu kadai ne a waya hannu ma muna tamani mushanni suna iya su neman abubuwa wanda zai sa su ba da ilimi mhm. isasshe ga yara to madalla a makarantun bokon yan kasar Nijar an saka wata dokar hana amfani da wayoyi kafin mu ci gaba za mu saurari mataimakiyar daraktan da ke kula da makarantun kasar Nijar. Madam Burema Aminatu da ta bamu karin haske akan wannan dokar. Lalle akwai doka da muke da cikin makarantun mu da ake ce ma reglement interior. Don cikin reglement interior da aka yi valide 2020 article 14 in aka diba an yi validan shi wannan reglement interior ya kamata ya zamanto dukka cikin lakololinmu na Nijar ya kamata ana aiki da shi. wannan reglema donc article 14 an ce waya dai alakwal an hana ta sam sam sam sam yara su zo da waya alakwal kuma duka wanda aka kama da waya ana amshe wayan nan sai za a tahiya hutu babban hutu za a bada ta kuma kan a yi wannan kin kuma sai doka ta bige shi don sai an sha kunnuwan shi uwayen shi su gani bisa takardar shi da ake badawa ta jarabawa da ake sai an kwatanta gaya an ba shi sama an ja kunnan shi bisa hakan kenan wanda aka kama so nawa da so nawa da so nawa ya san wannan abu yana kai shi maha a kore shi a makaranta akwai wanda take magana bisa kan su malaman makarantu yau shi shin nake eske malaman makaranta ya kai ma a sa wata doka babban malamin makaranta wanda ya san abin da ya kawo shi ai baya da lokacin waya lokacin da yake ba da ilimi bai ma kai ba a kunnan wani malam makaranta ko sai an jayo hankalin shi da kai ya abin gakin waya waya kowa ya san yau ko in kana ba da karatu aka kire ka kenan da wuya abin nan da kake yi ka komo bisan shi kenan saboda haka nan ma ai malamai makaranta bai ma kai sai an gaya musu haka nan sun sani ana ba su horon wannan karatun da ake ce mu moral professional duk abin da malamin makaranta ya kamata ya yi moral professional yana ganin shi abin da za ya sa ya aikin shi da kyau cikin ka'ida kira da zane zuwa ga malamai doka ce da aka azama yara to ku an tanke malaman makaranta kuna abin da bai kamata ba to iska ya taɓa horon guguwa ai iska ba ya horon guguwa ya kamata ku ba da misali aka ce in kana son ka ga abu ya yi kyau dokan nan ka azama kanka ita sa'annan sai ka gani ta tahi da kyau yaran ma sai su bidu tunda sun ga malaman su ma ba su amma kai malami ka zo kana ba da karatu a kere ka ko ka yi mai sashi kenan yaro ma an yayi wace irin magana za ka mishi za ka iya cakomi komai ma ta madala mun saurari mataimakiyar daraktan da ke kula da makarantun kasar Nijar. Malam Koni da ku za mu hara, me za ku ce akan abin da muka saurara? Kamar yadda ta yi din wannan duk abin da regalama interior kumsa ne. Mhm. Ya ce in aka ɗauki aka kama yaro da salula cikin class mhm. a amshe ta aka ta wurin director mhm. ya aje sai vakas ta kai a kira yaro a bashi kuma banci haka a karshen kunne shi sai an ce kawo uban shi uban shi zo ko dan me aka amshi sabulai aka abin ga da saboda kuma wata sa'a kamar da ta yi ne abin yana iya in yayi yawa yana kai mai aji mai yaro wajen abin gaɗin shi sakamakon shi da karshen shekara da kinga abubuwa ne wanda in yaro gane bai kamata bai kawo salula ba lakul mhm. ko ka kawo ka kashe ta haka kare kur ɗinka kare karatu iza ka ta kira wanda kake so kai abin da kake so mhm. kuma shi ma ba cikin lakul ba zan dawo gare ku insha Allah malama Maryama me za ku ce akan abin da muka saurara bon haka ne doka akwai ta hana amfani da wayoyi mhm. amfani da amfani da waya a lakwal har yanzu ku duka tara na ba a hudda ta ba kuma dokar yaro bai kamata ma ya kawo salula ba ne ma alakwal balle ya amfani da wani shi kawo wani ma bai kamata ba mhm. kenan ku in aka zu le responsable establishment suna jiran shi dai ne mhm. daidai da ya kamata mhm, kenan a amshi su adana kuma ba su ba ƙara badawa haka ne dokar take mu shashi ko normal mum tun da dai a ciki dai ba a ci dai mu shi ba kenan shi ma ya kamata ya daidaita da kan abin da doka ta ce kenan in ya ka portable ma kar ya yi aiki da shi alakwal kar ya yi deranji yana kallasa yana kur yana kur ai mhm. antiron farkin shi ba daidai bane mhm, mhm. kenan yana kawo farcir ba sai yana kawo damuwa gare shi kuma ya kawo damuwa ga dalibai sai ke fake yaron shi ma tana yiwa in ya gama shi shi ma yayi kenan ba daidai bane haka ne zan dawo gare ku insha Allah malam Aliyu kowace lokal cikin shirye-shiryen nashi akwai doka da suka girka shine lograma interior cikin lokal zuwa lokal wasu lokal a hana ma yaro kwata-kwata-kwata ya kashi ne in yaro ya ana amshe ya amshe ba amma ba baka shishi shekara ya kare wani lokal in yaro ya kashi ana amshe a kira uwa yaro ya zo ya amshi sallilarkin a bashi kashe din eh kuma zancen wanda muke so mu kara shine wanda zai kwatanta ba haka na bane eh kun gani yanzu kamar in za a je jaraba jaraba shine batura na cewa examen ko concours mhm. lo kowace jaraba kuna ga ana hidda takarda ana ce a a an hana ka sallala don babu shi ne ikin baya don shi ake hiddo ana ce muku in mm, ka kuka mushanni ma ana ce musu katsuka in mushe ya kama sai ku gani daga can direction yake ajiya amma yanzu a ta yadda da muke kuna zuwa kuna ga mushanni ni yanzu kamar ban wuce shekara guda da na bari uh, lakol da na bar director na zama director na kana wani kanan kanan lakol wanda ake mata kwado eh mm-hmm. in dai director ya zo sannu sannu madam bata sani ba wallahi baka kwana ɗaya kwana biyu kwana uku ka zo cikin kilasikin madanni a ce baktar guda tana da salila in ba ta yi wazaf ba kana ga wata hawaje ma take hitowa tana kara tana amsa a kana gani tunda abu ne tun takardar babu shi kuma abubuwa ce yanda waɗanda suka gayi in yaro ne akwai bata lokaci in mushe ne akwai bata lokaci tunda in an yi lissafi kowace iri ilimi ake bada lokaci zuwa lokaci ne kamar in mun ɗauka a ce za a koya ma yaro ranshi ana iya cewa karhe ɗai ko karfe biyu mhm. to in kai mushe ko kai ma ka kai ka dauki minti talatin ko minti goma sha biyar ko minti biyar ko ma minti minti uku ne kika dauka kenan kin rage lokaci na ba da ilimi mhm. kenan abu ne wanda ba daidai bane don shine mu mun yarda da a nemo yanda za a yi a shiryar da aiki da salila tunda wannan karyan hannu ko ma kikin aikin lokol ana iya cewa tun da an yi bukatar shi ana iya cewa yara kowa ya kana shi za mu shiga mu yi wata neman tare mhm. kun gane ku mhm. eh, amma na yarda da ya kamata tun minista tun waɗanda shugabanni a yi lissahi a hidda takarda wanda zai zai eh, bature ke cewa reglemente ba a ce hana ba da akwai wasu abubuwa ya hana su mhm. abun jamani ne amma yadda za a gudi ya kamata a kashi kuma ya kamata a yi aiki da shi zan dawo gare ku malama maryama a ganin ku me yasa aka hana amfani da wayoyi a lokacin darussa abin da yasa aka hana amfani da wayoyi a lakwal mm-hmm. to me yasa yawanci dan ana tsammanin yara ba su nutsuwa mm-hmm. a karatu mm -hmm. yana su mm-hmm. dan yawanci sun kawo shi ko a aka kawo lokacin mushe iya aiki su kuma suna nan suna wani abu da shi mhm. su wata suna kallon film su wata suna whatsapp su wata suna wani abu dai mhm. nasu mhm. shi yasa an ka yake sa a hana kawo portable a makaranta a makaranta to kuma mushinan ma duka dai a cikin wannan yake yanzu kamar wanda abokin zancen mu ya gai kana cikin kur kana cikin class kawai portable yayi suni ka je ka hira ka komo kenan ka ci dan lokaci a cikin tahiya da ilimin ka mhm, mhm. kenan dole ka cire wani abu ko ka bari ko kuma ka cire wani cikin wani lokaci mhm, to kenan akwai wuya ci gaba ya zo haka nan don ka akwai ragewa akan amfani da shi amfani da shi mm. zan dawo gare ku malam ni me yasa a ganin ku ke son hana amfani da wayoyi a cikin makarantu to kira abin da yasa a yi amfani da cikin kalas don saboda ta kara ko kana wani aiki ba za ka dibi karatun abin da kake yi ake koya maka da kyau ba amma in ka kashe abu ka cika kalas har ka kare karatuka in ka yi waje tana da unhwani ka yi kiran tsohin ka da ke gida ko wanda zai zo a ɗauke ka ko kuma in wani abu ya same ka a yi kiran ka a ce gashi gashi mm-hmm. zan dawo gare ku a bari yi da tukwa kamar da aliyu ce kai aka ce a yi wani abu gaɗin mm-hmm. kin ga wasu ƙasashe masu abun aje doka yadda kamata kowa bi ta mm-hmm. an san ana amfani da salula yadda kamata da mhm. suke bai kai ba a tsaya a zuwa a aje mushe ya ta rubuce rubuce bai haibu abin ga cikin salula ake buɗo abin da kake so ka shi mhm. amma muna da aka ce ai wannan ba kowa ke da salula ba mhm. in aka ce za a yi wani wannan abin a kwaro su ba su akwai ina tamaha dan ton da za a ci baya mashi wuya balle ya samu salula a hannu mhm. kuma ba haka da kuɗi dai za a sa ya rike aiki da ita mhm. ya gara wuri akwai matsala mhm. amma in aka ce an hana amfani da salula in ana karatu cikin kalas wannan kowa ya yarda da haka tun da zan dawo gare ku ga wasu iyaye wannan al'amarin na hana amfani da wayoyi a makarantu bai kamata ba bai mata so ba a cewa abin eh, cewa abin ya kamata a yi shi abin da ya kamata a yi shi ne ba da karfi ga ilimi ga wasu iyayen kuma ya zama dole a hana amfani da wayar hannu a cikin makarantu saboda amfani da su eh, da wasu ɗalibai ke yawan yi a lokutan darasi malam aliyu menene ra'ayinku a game da wannan bambancin wasu uwaye suna so a hana wasu kuma suna ganin bai kamata eh, wanda suke tamani kamar a hana don ba su san tahiyar duniya ba ce ba ma ta hiyar kasar mu kadai ba mhm. a lakwalkin da na zama eh, director fa muna aiki da shi wa kun sa abu na kacin tablet tablet gare mu mhm. akwai akwai shi tablet ilimin duka da ake koya ma yara mhm. an nan ya wa akwai kun ba kin mu ba ne akwai lakwal da yawa wurin da yara abun da ake da shi tablet eh, cikin shi ne akwai lesoncin duka kamar librori kamar libir ce fa kuma waya hannu ce tablet da su ake aiki ni na zama na zama can cikin lokacin mu aiki da shi mhm. kenan waɗanda suke ci ka aka akwai matsala mhm. kuma waɗanda ci waɗanda suke gai haka nan don ba su san da ana ga aiki da shi ne mhm. ni har na bar lokolkin na muna aiki da shi muna ba yara ilimi da shi kenan ba a kashi lokal bane a matsala a aikin da yara zai sai da shi shi ne matsala kuma da aikin da lokacin da mushanni za su amsa kira shi ne matsala in dai mushe kaka hannu eh, waya hannu ya kamata in kin shiga ko in ka shiga mm-hmm. class kinki ya kamata ki kashe shi sai kin kare mm-hmm. kin kare ki dauki kayan ki kina iya kira mijin ke zo da kirki kina iya kuma ki harko kina kika gani mm-hmm. haka ya kamata yara ma haka ya kamata darasi da ya kamata mu ba su mu ce mu yara ma bai kamata su yi aiki da shi in suna a class don mi don a bar kowace yaro ya samu eh, hankalin shi ya komo ga wanda yake ba da ilimi kenan a ke ka a kashi wannan bai mata so ba mhm. kenan aiki abinda zai sa eh, mu ce ma uwaye yara kowa kamata eh, ya rike aikin nashi kuma kowa ya kamata ya asume bature yake kya responsibility kin shi nauyin da ya rataya nauyin da ya kamata shi tunda mu ya kamata mu koya mu yaran nan da kikin han eh, cellular mhm. akwai wurare da bai kamata su kula da su ba mhm. kenan sai abin da muka ba su tun gida horar da muka ba su gida mhm. to in mun ba su horo wanda ya kamata muka yi tambayan abun eh, zai sa ya yake da shi kuma ya yi yara amfani kuma ya sa su samu ilimi wanda zai kai shugaba madala kahin mu ci gaba za mu saurari wasu daga cikin ɗalibai na makarantu da muka samu hira da su To akwai waɗanda ke amfani da waya don su yi wasa da ita suna yin abubuwan da ba su da ma'ana. Ni ina amfani da waya ne don yin bincike na neman ilimi amma a lokacin da ake ɗaukar darasi hakan bai yi wa Idan aka ba mu wani aiki idan ban gane ba ina yin bincike a kan yanar gizo. Muna amfani da wayar hannu wani bi don satar amsoshin jarrabawa wasu kuma karatun ne baya burge su sai su yi amfani da wayarsu don hawa saman yanar gizo wani bi don wasa ko kallon bidiyo ko ko sauraron waƙoƙi. Wato an hana a yi amfani da waya a makaranta, amma wani lokaci suna baiwa ɗalibai damar su yi bincike dangane da darussa abinda na sani kenan a game da wannan batu. In muka samu wani lokaci da bamu komai muna iya amfani da wayarmu don shiga kamus don neman wasu kalamai. Wasu watakila suna amfani da waya ne lokacin ba da darasi ko jarrabawa ko su ɗauki hotuna sai su aikawa wasu don a ba su amsoshin wasu tambayoyi. Amma an yi hani da wannan wato amfani da waya lokacin ɗaukar darasi. Saboda dalilai daban-daban an haramta, amma kawo waya a makaranta na iya taimaka mana a cikin mawayacin hali kamar rashin lahiya ko kuma wasu halaye na gaggawa a gida. Ya danganta da mutane, a gaskiya ni bana amfani da waya a aji, kuma masu yin hakan ba su san abin suka zo nema a makaranta ba ne. Tumadilla mun saurari wasu ɗalibai da muka samu hira da su malama Maryam da ku za mu hara. Ya mi za ku ce akan abin da muka saurara? abin da muka saurara dalibai sun kwatanta da don su yi wani trite exercise mhm. su wani research wani dictionnaire gansu mhm. akwai wanda ke amfani da su don distraction sai la vidar don shakatawa a mhm. rayuwarsu don haka dai na gane eh. to madalla za mu dawo gare ku malam kwani me za ku ce akan abin da kuna da ƙari eh. wai nake so in kwatanta don ka tunda idiyakin sun yi rarrabu mhm. kenan utilization kin portable ba tana da lahani ba ne mhm. me il faut savoir a san yadda ake utilizanta mhm. don ka ya kamata eh, muna zuwa kamun nan yanzu <laughs> zan ba wasu magana eh malam ko me za ku ce akan abin da muka saurara da cewa damar zan kama ga abokin ta ta Eh, aliyu ya ce mhm. ya ce akwai su lokal waɗanda ke aiki da tablet mhm. suna cin uhalinsu mhm. to ai eh, aka diba lokal nawa wuce cikin niger eko eh, aka ce yi haka nan ga yanzu mutum nawa za ya unhwani da shi mutum nawa zai ce riba shi abu da tun da ni na tabbata ke su da aka kai lakwal su wata rayuwa wani proje ne ka dai ya gwada yadda ya kamata a yi ko kwamsa in a kai a samu a ba kowa ne ko ku uwa ɗin ne suka sai ma suka tayar su lakwal paske shi da problem yanzu kun ji mun saurari malam eh, ko ne wannan wanda ya ɗauka a kai abin nan tablet lakwal wanda har duniya ta tashi ba zai kawo ta da bai da abin sai to yanzu me za ku ce akan abin da muka saurara shi da da ce wai in binciken ne ake yi kowa da sai a yi bincike a samu wani abu mhm. amma ga yanzu da ake ta yadda ake yanzu kishi tamanin da goma cikin ɗari mhm. duk zalla da a yi sata da ake taya mhm. masu buɗe shi wannan akwai su amma masu da yawa mhm, duk vraiment ta yanzu a sayan da za a abin gaɗi shi tuma da lazan dawo gare kuma la aliyu <laughs> me za ku ce aka abu da muka saurara eh, amsa da aka bamu ba su zama ɗaya ba shi wannan abun shi yake kwatanta yana ga mu da aiki da silila abu ne mai amfani amma kun ji kowa babu wanda ya ce bai da fani mhm. sai dai wasu suka ce ga lahani da agare tunda waɗanda uh, ba su da horo gida mhm. horo wanda ya kamata suna iya su yi amfani mugu amfani da shi mhm, tunda eh, aika wata fotuna ko wasu abubuwa ko sanda aiki ne ba wanda ya kamata kuma sata da suke zancen a ba a sun lakari asai ake sata ba mu mun ga lokacin da muke a lokacin da nake a ina ga wasu yara rubutu suke a jikin nasu selila shi yasa su sata ba ba bane tun da sai ga yaro ya rubuta bisa hannun shi na dama hannun shi na habu a kawon nashi jikin nashi ko ina yana rubuta farmil don yan tambaye sai gani yaro yana daga rigar nashi sai ka mugu yana can yana dibi kenan sata ba ga selula yake ba a sata ga horo da yaro ya samu gidansu ne mhm. in dai yaro ba hana mai sata ba ba kwatanta ma yaro mhm. kuma bai dauka da sata mugu abu ne mhm. to ko babu salila kuna ga yara suna sata kuma bayan shi wasu yara kana gani eh, kai yuna da agare su mhm. sai ga yaro yana yi kamar yana aiki in ka diba bisa kafafuwan nashi kai yuna suna can yana dibi abubuwa da aka rubuta <laughs> kenan wannan ba kamar ba selila kadai su kashi ba mhm. amma wannan ina tamani horo da yara suka samu ne mhm. amma selila abu ne wanda ya kamata a diba yadda za a yi amma wallahi suna da amfani kwarai-kwarai a tahiyar lokal tunan mushe ma da kanshi fa mushe ma da kanshi yana yawa cikin ba da ilimin da yake ya hadu da abin da bai sani ba don ka kamar yadda ya ce salula tana da amfani me a notar nivo a bangaren ku salula alakwal rashin amfanin ta yara ba su amfani da ita kwarai a kan wannan halin a wannan halin neman ilimi ba su amfani da ita ba da ita kaɗan ne sai dai eh ana son a yi amfani da ita gaskiya sai dai manya sun ɗauki matakai mhm. tsatsaura wanda za shi sa a yi amfani da ita amma dai a yanzu lakwal ba gaskiya hanyoyi wanda za a je ko mushina suna amfani da ita dai can a gida ko wani wurin da shi ko wani ne mhm. amma a class il faut a daidaita inda ya kamata par exemple au college mm au primaire ba su da hankalin da za a ce suna iya neme-neme da ita yawanci gaskiya ba su da shi muna gani sai dai in an diba an kawo musu hanyoyi wadda za a sawa par exemple a middle of program peut-être il faut chercher dans tel tel tel autre chose ou bien tel site autre chose donc a nemo inda ake iya hanyoyi wanda za a ne a yi amfani da ita duk kowa gaba ɗaya a yi amfani da shi haka a klas. Mm, mm, mm, dan an ɗoko kenan wuri kaza kowa ya nemo a wuri kaza ga abu ana samun shi amma in dai hakan gani kara zube akwai wuya yaran wanda su yi amfani da shi to iya ya kamata su yi amfani da wayoyinsu a makarantu to wannan gaskiya a 'yan certain niveau biska akwai certain jiskan terminal wani lokacin yanzu for example a mathematics a science mm -hmm. ana iya mm-hmm. a samu wasu exercises a yi tiriti ko kuma a yi da mushina mm-hmm. kamar yadda ya ce wannan tablet tablet mm-hmm. misali tablet ya an ka ɗauka kenan ana iya a yi amfani da su a yi wasu jarabawa a yi wasu gwade-gwade wasu gwaje-gwaje dai a harkar science jiskan terminal amma mu baya bayan wannan gaskiya ba a yi amfani yawanci dai amfanin sa kawai distraction ne sakai shakata ne suke kayan su to madalla san dawo gare ku malam kwani shin amfani da waya a makaranta yana da amfani idan haka ne me yasa a ba mu misali to dai abu da zai cewa amfani in ya zama amfani abu da zai amfani in ba kowa zai shahuwa ba mhm. idan ba amfani shi mhm. in wasu ne za su umarni su da su umarni shi mhm. mu yanzu na kwaɗi na fata mu ta Nijar a ce ta kowa ce ko mhm. a buɗa ta da kowa zo sami ilimi amma in aka rarraba inda wani zai zama ɗan gata wani bai zama ɗan gata kika babu shi abu gara ta ke ba kowa za ya samu ba ya yi karatu da salula mhm. in aka yi haka a ƙwaro su su ko ta daibuwa ƙwaro nan da za a musu ita za ta ji musu har abada abada Paske lokacin da ba a aiki da salula gaba da ake ta ko mhm. kowa ya raga da baki ilimin shi. Mhm. Amma in aka ce a kawo salula wasu su kawo waɗanda ke da su kawo wanda ba su da su yi kaka. Ke gaba da su za a yi baya. Paske da an fara salula za ta yi. Mhm. To shi ne matsalai. Paske in za a yi a duba a gari. Shi abokin da sabu da ya ce su suna da shi ne in kare shi shirici su ma tana yi wa wani proje ne ya kai musu cauro ko ba oya ya da suka sai suka basu ba don aka ce a sayi eh, tablet a ba yaro wasu sai dai ba ta gani ko amma in gwamnati ya ɗauki abu da ana iya a fara wani wuri a ga abin umarnin zai kawowa sa'an a ce a yi shi da razashi in an ga babu umarni kuma a bari amma tanka ba haka nan ba ne tsakani da allah salula ta zuwa lakwal ba guda ne in wani abu ya sami yaro a samu wanda za a kira ta da wuri a haɗa mishi ga abin da ga yaro ke ciki a zo a fame shi amma ya aka ce wasu na amfani da ita su buɗa su nemo ilimi ciki wasu ba za su samu ba ke an kware su don kuma shi ka har zama aiki bai kare musu ba su yi ta yi su yi ta bada kana iya ka ɗauko salular ka ka buɗo abin ka gida ka yi preparation ka zo lakwal ka koya bayara yara amma in cikin lakwal ne gaskiya akwai wuya akwai wuya an lura cewa a kowane bangare in an ɗauki misali malamai ko kuma ma'aikacin gudanarwa wannan dokar ba ta samu karɓuwa ba kun san doka kama abu ce wanda bai da bambanci mm-hmm. inda abu aka ce ma doka ce kenan bai da bambanci mm-hmm. zai sabu kowa kenan in mushe ne kai in kai ɗalibi ne in kai gardiyan ne in kai wane ne in da doka zai biga kowa mhm. to babu babu wurin da aka kazance to mu abun da muke so ka gane kin gane ko mhm. wajen harkan nan eh, a zama a dan nazarta a ga da za a yi ka a ce an hana kawo shi a'a mu ba a ce an hana kawo shi muke kira a'a yanzu yanda kwanni ya zance ce a ah, wasu na da wasu ba su da a ba haka bane mu ba mu ce a hana kawo a a hana aiki da shi lokacin aiki inda an yi nazarta kuma aka hidda doka bisa wannan hanya yana iya ya buga kowa da kowa yana iya buga mushe yana iya buga ɗan ɗalibi yana iya buga abu amma in an ka ce kudun an ɗauki doka an hana a kawo shi ma abun zai zama matsala akwai wa'anda ta taɓa bugu akwai wasu wasu lakwal akwai wurin da ake amsa ma yara kuma yaro yan amsa yan amshi ma sai lilakin ka eh, kin gane ko mhm. eh, sai yaro wanda bai da karhiwa in yaro uban shi na da karhi in ka zo dole ne professor zai bada kowa ya san siyasa aka san namu mhm. kina ko a ko doka yara ana ana iya ana iya buge su ana amsa salila mhm. da ya kamata in amsa tun na ga wasu lokal wurin da bisa dokan da suka suka suka girka kamar reglement interior aka ce in amshin ma salila waya hannu in naka an amshe shi ba a mai ma shi ba a ba ubanka ba a ba kowa sai shekara ya kare amma in a amsa naka shine baban naka ya zo wuri wuri in mai hada ce ko mai karhi ce ko mai iko ce kun da kun san yadda siyasa yana kasa namu mm-hmm. dole ne sai ka ba uban yaro selila eh, ce eh, eh, sai mutai da Allah ka a ba wancan ta kashi a ajiye shi gida ya yi amfani ta yi amfani da shi can gida amma ka ta kawo su gane ko mhm. wala to madalla eh, malama maryama wayoyin hannu da aka kwace kun shi kamar yadda aliyo ya faɗa wani lokaci wasu iyaye ma na maye gurbi ko kuma su zo su amsa su ba wa yaran su me za ku ce ga wannan al'amarin wannan bai kamata ba mhm. an taka a ra'ayina bai kamata ba tunda doka yan karga an ka dura ta ɗanka kabar ya zo da shi ya zo da portable da kwal da kwal ta hana mm-hmm. a kawo ma kuma an amshi kuma portable kenan kai ka sai shi mm-hmm, mm-hmm. kenan ka san an zo da shi kenan in an ka riga aka amshi bai kamata ba tun da sai fenda ne ana mai maida maka abinka bai kamata ba ka zo ka amsa ka zo ta baya ka amsa kenan ka ce kowa ma ya kawo duk yaron da ya kake na sai wanda bai da galihu shine nashi zai shekara kenan ka ba da example na kirki shine ita responsable shine dai ka ɗauki ka zama babba na gari kenan tun da doka ta aza kuma ka sani kuma shak shakka da ne kowa sai an yi ya ji kowa sai an karanta mishi doka ya ji kenan in doka ta buge danka sai ka dangana in wani ma za ka sami can kai ka sani kenan wannan ka bar shi dan wani kar ya gani shi ma ko kuma wancan ya ji an matse shi paske wani iya jin frustration yana jin an matse shi wanda bai da dan wani an zai amshi kai ko baka da wani zaka bashi da baka da biyu mhm, mhm. kenan bai kamata ba bai kamata ba to madalla zan dawo bangaren ku malak ku ni ni eh, za ku ce a game da irin wannan halayyar na wasu iyaye da in an kwace saluloli suke zuwa kuma su yi magana a matsayin ku na iyayen yara to kisa wannan abu shi dai aka ce uba uba ne mhm. in dai mai jin ciwon dan shi ne aka bugi ɗanka da sanda iko ya kamata ka ƙara mishi ma mhm. in gaskiya kake so suke kasa ya yi laifi amma mene ne ke matsalar mu yanzu kamar da kuka yi ne an bugi an aza doka a ci wanda ya kawo salula cikin lakul aka ya buɗa ta ada ta yi kuka cikin kalas mhm. a amshe sai shekara ta ƙare a bashi kai uba inda kai mai jin ciwon ɗanka ne mhm. ai ka ƙara ba sai ma sai ka ƙara ba yaran kashi ka ce me kai inda gaskiya ce amma a ce uba ya zuwa ya tsaya ce a bashi wannan bai dace ba mai amma akwai waɗanda suka yi uwaye yin wannan abu ni na gari da ido na waɗanda sai amshi musu salularsu lakwal mhm. akwai masu zuwa su kira su wanda ke zuwa su ɗauke su wasu dama lakwal da aiki ne ake mhm. su farma ne an zo lakwal mhm. da ka zo lakwal uban ya kawo ka waɗanda uwayen suke kawo su sai an tsaya ka shiga cikin kurɗin lakwal ashe shi yana can kawar da sai sole sai kira gani nan wabi kaza a zuwa iske shi an ta yi to wannan kowa amshin salula cikin kalas a yana sai ko kinga muna da gani muna ganin irin waɗannan da yawa to da lazan dawo gare ku a yi hattara musu abubuwan da muke da bare ba mu yi Allah ya taida mu wannan abin a samu a ciwo kanshi. A ciwo kanshi. Malam Aliyu, <laughs> yaya za a yi a ciwo ka wani eh, al'amari? Ya eh, za amsa bari in komo bisu zancen ku mhm. Yana cewa a yaro ya amshi salula shi ya zo gida a bashi kashi. wa zai bashi kashi. <laughs> Uwa ko uban da ya sayi mata salila. Wa ya sayi mata salila? Mhm. Uwa ko uban? Mhm. selilar gida an gan an ganta ko an gan shi da shi kuma an san tana da selila tun gida ba amsa ba ya za a zo wannan abu kuma waɗanda ake amsa ya amsa selila ana kara sai musu wasu wa yake kara sai musu iyaye to wane ne waye ne kenan kenan lahi na gare su kenan in ba mu yi shi ba to kenan lahi yana bisa kanmu mu da uwaye yara mu da ubanni yara ko ba haka ba haka ne ya za a yi a kawo karshen yanzu abun da zai sa a babu wata karshe tun da duniya ce yake tarar shi abun da duniya ka kuma ba mu iya cewa za mu iya magani shi niger ya kaɗan da ya maganin shi balanta lakol mhm. amma akwai yadda za a yi a rage a rage lahani da yake kawa mhm. ya za a rage lahani da yake kawa hanya biyu ce a ganina mhm. hanyar wari sukwanni uwaye yara ubanni yara su ba yara tarbiyyar don su san aiki da ya kamata su yi da salila hanya na biyu shine alakol bayan an ba yara Eh, horo sensibilisation waye da kansu mhm. ya kamata a hidda doka wanda za a ce musu ga hanyar da ya kamata su bi don su yi umfani da shi mhm, mhm. ka a ce an hana su kashi tun kun san <laughs> zan ga muku wani hanawa kamar wata ciwo ce an ce ma an hana ma abu sai ka yi shi ka ji ko ya yake amma in an ce ma ga hanyar ga yanda kamata ka yi aiki da shi to in ka aiki wanda ba daidai ba kai da kanka zaka ce kai wurin gaba wurin kwarai bane ban ƙara yin shi uhm, uhm, uhm. to ni dai a gani na hanya biyu ne ya kamata inda an bi haka nan muna tamanin za a samu amfanin su tunda suna da amfani tunda cikin duniya duka ne ake aiki da shi kuma Nijar ba mu iya hana aiki da shi. Malama Maryama wani irin kira ne za ku yi zuwa ga ɗalibai da ma malaman makarantun boko? To yanzu dai gaskiya ni da a ra'ayina illa portable ta yawa. Illolinta sun yawa. kenan wanda kira za a yi a komo a hanya gaskiya sai an ɗauki mataki mhm. mataki ko in dai alakwal ne gwamnati na ya kamata ɗauki mataki kamar wani irin mataki mataki ya kamata a yi dokoki mhm. don ka a rubuta dokoki wanda za su kawo hanyoyi ta wadda za a amfani da shi mhm. kalwancan wancan hanyar ta mugu a da shi ya zama yayi yawa yawa mhm. kenan a ka dokoki ko da dai faran da ya labu suka kwatamta ke suwa da gaskiya su sai ni fa alafar ba kowa ba yake iya amfani da shi mhm, mhm. tun da wani bai da hanyar da zai yi shi wani bai da halin da zai yi in dai yadda suka ce ba gwamnati zai kawo irin wannan tun da ko a turai akwai su wanda ake aiki da tablet wanda na lakwal ne a yi amfani da shi a bar shi nan wani ya amfani da shi wannan shi kaɗai ne zai sawa a yi amfani da salula ta wajen cin wajen haraka hanya ilimi amma in ta taka ce ta kanka komi ka komi ka yi da kayanka kenan haka ne ta wannan hanyar ce ta gwamnati ya daidaita in yana iyawa yana ko iyawa kenan ya sa salulun ne a cikin lakwal ta aiki da wanda za a yi da shi. Zan dawo gare ku insha Allah malam Kwani wani irin kira za ku yi zuwa ga iyaye eh, kuma da malamai da ɗaliban ma da kansu. kira da zani bari fara ne daga babban tukwa. Abokina saboda ya ce a mu uwayen yara ya kamata mu ba yara tabi'a ta kwarai tun gida. Mhm. ai yan ba da tarbiyya dai babu kamar mushar lakwal bawar ki ga uba ne kaka ne kuma mushe ne ko mu ai uwayen ne kaɗai ko to shi da ke da yaran tare da shi kullu da kullu ai shi ya kamata ya gwada musu abubuwan da kwarai wanda za su bi hanya ta kwarai za su bi su ga Allah sa a ce dumu shikar da eh, ki koya ma yaran lakwal sun gane da abubuwan da yaran nan ba na kowa ba ne nasu ne kuma su ya kamata su yi ba da ƙoƙari ga tare yaran da mm-hmm, suke menene uwaye yan akwalakwal solo suke gari yaro cikin gida in ya zo wata sa sai kwana mm-hmm. amma ga waɗanda ke tare shi dare lara kullum da kullum ko kamata ku bada abin ku bada example na kwarai ku kwatanta musu in daddare da aka ce lakwal mu shuka sun zo ba salula har sun kare kuruk salula ba ta yi kuka ba mm. kaga eh, yaro ya kawo salula lakwal fiska ya san dama an ɗauki matakin da ba zai hita da ita ba idan har ta yi kuga da gwamnati ya kama ɗauki mataki wanda za a ya tsara ta yi harkokin lakwal ta yi harkokin a kai salula lakwal me ya kamata a yi ya kamata a yi mm. wanda zai sa kowa ya ci unhwani abin kuma ka a da a ƙwaro wani mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. shi muke so a gane mutane kowa ɗa na kowa ne to madalla masu saurare tare mu mu daga abubuwan da mun gode malam kwani madalla masu saurare a nan muka zo ƙarshen muhawarar tamu ta studio kalangu akan amfani da wayoyi a cikin makarantu daga yara kuma daga malamai mun kasance tare da aliyu hassan samna wakilin ƙungiyar malaman makarantun boko da madam riba maryama mashawarciyar ilimi a nan ma'aikatar dedem nyamaido da haruna koni wakilin iyayen ɗalibai da amina hassan akan akan na'urori da ni rake arimi da na gabatar muku da wannan muhawarar mulke ce muku masalam a huta lahiya.